Hukumomin wannan ƙasa a jagorancin shugaban ƙasa bazin Mohammed sai ƙara ƙarfafa matakai suke ta yi na yin tanadin isassun kayan yaƙi zuwa ga sojojin ƙasar Nijar domin kariyar al'umma da ƙasar Nijar baki ɗaya. Jaridar Lokanar da Shene ta ce, Yako a wannan mako motoci zan kaɗa zan kaɗan mayan motocin yaƙi ɗaya bayan ɗaya har guda ɗari sabbi katakau ƙasar Nijar ta yi oda ta sayo a cikin aljihunta suna nan sun riga sun iso Nijar jarida ta ce a wannan mako ne ministan tattalin tsaron ƙasa Alkasim Indatu ya karɓi waɗannan motoci motocin yaƙi ne sabbi katakau tutere irin da waɗannan motocin yaƙin waɗanda ko ina suna shiga a wajen daga ta ce yau kasan magabatan wannan ƙasar musamman ma shugaban ƙasa Bazum Muhammad al alkawali ne ya ɗauka na ganin cewa sojawan ƙasar Nijar musamman ma waɗanda ke hagen daga na yaƙi da 'yan ta'adda su samu wadatattun kayan yaƙi na zamani ta cewa ai kaga ko a kwanakin ba irin waɗannan kuraman jiragen yaƙi kuraman jiragen yaƙi drone sun riga sun iso ƙasar Nijar waɗanda su ma ƙasar Nijar kin ce ta sayo su daga ƙasar Turki Jaridar Los Sahel Dimanche ta ce shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya naɗa ɗan ƙasar Nijar Abdu Abari a matsayin babban wakili na musamman kuma babban jagora na baron hukumar ONU a yankin Afirka ta tsakiya. Jam'iyyar siyasa mai mulki PNDS tarayya ta saka rainakun zaman taron sabunta mambobin kwamitin zartarwa buro na ƙasa na jam'iyyar ta PNDS tarayya wato a cikin watan Satumbar na wannan shekara sannan jam'iyyar ta PNDS tarayya ta saka rainakun 24 da 25 ga watan Desambar su ne rainaikun gabatar da zaman taron kongaren jam'iyyar a wannan shekara jaridar larude listuwar ta ce yotin bayan hawa kan karagar mulkin shugaban kasa bazum Muhammed kuma kai gada ne yake rike da mukamin shugaban rikon kwarar jam'iyyar ta pnds tarayya wanda a gaba ne zaman taron kwangaren jam'iyyar zai tantance shugaba na dindindin na ita wannan jam'iyya mai mulki jaridar ta ce a shekarar da goma sha uku, lokacin da jam'iyyar ta zaɓi bazum Muhammed a matsayin jagoranta na ƙasa a wannan lokacin ba a samu wata matsala ba kace ko da da yake a yanzu kam ga alama matasa sun dan lokaci daɗa yaya za ta kasancewa kenan sai a jira lokaci a jaridar ta laru da listuwar yayin da ɗan Nijar wanda ya fi kowa farin ciki a birnin Abuja, Najeriya shine Omdatar na ƙasar Nijar Alhaji Hima Abubakar Feti Bube Still Feroz jaridar Le ta ce magana ta ƙare zancen korafi ko wani zargi ko kuma tuhuma da ƙagen da aka yi wa omdasar na ƙasar Nijar a Najeriya zance ya ƙare gaskiya ta bayyana ganin cewa kotun shari'a a Najeriya ta wanke Feti Bube daga duk wani zargi ko tuhuma jaridar Nijar Time ta ce to don haka kotun shari'ar ta Abuja Najeriya musamman ma alƙalin shari'a Emeka Ewinte ya umarci gwamnatin ƙasar Najeriya da ta maida wa Sitil Feroz dukiyoyin shi gidajen shi da kuɗaɗen shi waɗanda gwamnatin ya darge a cikin asusunan bankuna a Najeriya. A ta ce malam a gurin shari'ar ne alƙalin shari'a Emeka Ewinte ya gano cewa Hima Abubakar Feti Bube bai aikata laifin komi ba ta cewa saɓani ne aka samu a gurin kotu. wanda yau bayan shekaru biyu na faɗika tashin kariyar kai a gaban kotun ta Najeriya sai gashi gaskiya ta bayyana kotun ta wanke Steel Feroz daga zargin ba gaira ba sabai jaridar ta ce lauyan da ke kare Steel Feroz Kayode Julo ya yi iya nasa kokari ta ce malam nan da nan bayan da kotun shari'ar ta Abuja Najeriya ta wallafa wannan sakamakon shari'ar na cin nasara wanda Feti Bube ya samu a Najeriya ta ce yau take yanke sai abokan mu'amala abokan hulɗa abokan aiki tare da feti bube suka yi ta ƙara ba da goyon bayan su jaddada yardar su da amincewa ta ƙwarewa ga aiki a cikin harkokin tattalin tsaro zuwa ga alhaji abubakar hima amdasar na ƙasar nijar ta ce malam Feti Bube mutumin da ya zarce kowa a Nijar a bangaren da ya shahi sakin hannu ba da kyauta da rikon amana ta ce baya wasa da aikin shi ta ce akan ka'ida da girmama doka ta cikin ƙasa da ta ƙasa da ƙasa ne yake tafiyar da ayyukan shi jaridar Le Horizon ta ce ya ko anan gida Nijar ga irin wannan kururuwa ta ambatar sunan Feti Bube cikin harkar asar MDN Gate harkar kwangilar sayan makamman Yaki, a nan gida Nijar ta ce ko a nan makam hankalin Feti Bube kwance baya da wata fargaba ganin cewa mutanen gaskiya ne akan aiki a kaga ai anan haka ya kamata a daidaita tahiya jaridar le kuriya ta ce jihar jinju doso tana cikin halin kakani ke yi dangane da al'amarin taɓarɓarewar hanyoyin zirga-zirgar motoci a cikin garin da kuma hanya mai zuwa garin jinju tana can ta cage yau ga duk irin kokarin da wakilan al'ummar yankin irin su difite ma'aza galla suke ta yi na yin kira ga magabatan wannan ƙasar, domin a kula da irin wannan matsala ta cikin garin jinju hanyar shiru kake ci hanyar zirga-zirgar garin jinju tana can ta lalace jarida ta ce garin janju yanki mai tarin albarkatun noma irin su ce makar hatsi, wake, rogo, shinkafa da arake kuma malam a ce wannan yanki baya da hanyoyin zirga-zirgar motoci abin kaga abin kai kai kaga da hanyar garin ta dace kaga abin kai abin ba kan gani kuma ma wai a ce babban hanyar zirga-zirgar motoci ta ce ba hanya a garin janju ga tarin albarkatun noma a garin kuma babu hanyar zirga-zirgar motoci ta ce komai ya tsaya kak a garin yan garin wani lokacin ma sai dai irin wannan kamar su ɗan iya iyaka makauta Najeriya irin dai zuwa neman abin kore baki kuda amma bayan hakan ka ce wai ka hito da garin jinju ka wuce ka biyo hanya yo ka biyo ta ina ba hanya dan haka ne al'ummar garin take yin kira ga magabatan wannan kasar dan Allah dan annabi a kula a gyara musu hanyar garin ta ce matasan garin sai da su je Najeriya yan ƙauyukan ƙasar Najeriya a dan je a nemo dan abincin wane ta ce a nan ma akwai matsala saboda ko a makon da ya gabata irin waɗannan soyawa masu yawon sandiri sun buɗe wuta da harbin bindiga A kan waɗansu matasa masu shigilar bududuwan man betur a saman babura al'amari wanda sai da ya kai ga inda al'ummar garin Karakara Jonju ta yi wani bore na nuna damuwa akan wannan sha'ani ta ce a ya dai kamata a ce magabata su ɗauki matakai na kulawa da wannan sha'ani a garin Jonju yayin da a wannan lokacin a cikin wata sanarwa ce ta kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa biran kungiyar ya ƙara shaida da goyon bayan shi zuwa ga shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya da kuma ba da goyon baya zuwa ga zababbun wakilan 'yan kasuwa na kasuwar bisa Habu habubai ta birnin Yamai jaridar lo Sahel ce ta bugo wannan labari a wannan mako wanda ta ce burai 'yan kasuwa na ƙasa baki ɗaya na ƙara shinshina zuwa ga alhaji sama'ila hatimu mai ɗaya wato na ganin kwarewar shi ga abin da ya shafi tafiyar da ayyuka na kariya da tattalin tsarin harkokin kasuwanci a Nijar ta ce babban burai na ƙungiyar 'yan kasuwar ya tabbatar da cewa tun lokacin da 'yan kasuwa na kasar Nijar suka damka amanar jagoranci ga alhaji sama'ila hatimu mai ɗaya to tun a wannan lokacin alhaji ila yake ta yin ƙoƙarin kyautata matakan kariya da kwato harkokin 'yan kasuwa na Nijar musamman ma da birnin Yamai misali ta ce wannan irin faɗi ka tashi wanda Alhaji Sama'ila Hatim mai ayatai a gurin magabatan ofishin da'ira birnin Yamai na neman samar wa 'yan kasuwa guraren kasuwanci wato musamman ma 'yan kasuwar da aka tara su daga guraren su na kasuwanci da wanda suka yi fama da al'amuran wutar gobara a Yamai ce Alhaji Sama'ila Hatim mai ne aya ya ta yin kai kawo har dai aka samu aka shaye wa 'yan kasuwa hawaye a cikin adalci Saɓanin maganar da aka ta bazawa ana zancen cewa ila ya raban kura an yi wacece ya raba na an ba wance ba a ba wani ba Ta ce. To tsakani da Allah Elai Sama'ila Hatim mai aya ya yi ta yin ƙoƙarin kwato hakokin 'yan kasuwar musamman ma 'yan kasuwar doli ta mai ya ce aikin rabon shagunan wato aiki ne na ofishin magajin gari ba aikin shi bane amma duk da haka ya ce akwai yan kasuwar da suka kawo su a gurin shi kuma ya ɗauki wannan kukan na yan kasuwa ya kai shi a gurin magabatan ofishin magajin garin na mai, har dai aka samu aka shaye musu hawaye a da shi aka yi rabon shaguna ya ba wance ba a ba wani ba kaza da zancen aka ta tsance malam ila ya ce to ba gaskiya bane kazahi aka mishi ba kada ba sabai ilaji mai aya ce ba aikin shi bane wannan zargin shi ne kawai aikin na ba gaira ba sabai ya ce wannan aikin raban shaguna aikin meri ne sannan kuma a maganar zaben da aka yi na delege a babbar kasuwa habu bene a nan ma dokar kundin yan kasuwa ce ta yi aiki ta ce su kansu yan kasuwar waɗanda suka ta wani ƙorafi na ba gaira ba sabai idan aka yi amfani da aya ta takwas da aya ta biyu ta kundin yan kasuwar to ba masu cikin mutane saba'in da biyu mambobin kwamitin su ba a ma san ba ko su wane ne ya ce yan kasuwa ne da kansu su ne suke zaben wakilansu delege na kasuwa ana zaben kuma a ƙarƙashin jagorancin buran 'yan kasuwa na garin ta ce labari na baya-bayan nan na cewa buran kungiyar 'yan kasuwar SNCN yana ma cikin shirin kota kwana na kankana a gaban kotu wato a kan kazahi tuhuma da kagen da waɗansu 'yan kasuwar suka yi wa shugaban kungiyar 'yan kasuwar elhaji sama'ilu Hatimu mai aya a cewar jaridar sharhin jaridun kenan